أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقوز بوتر الحجة حجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تقول إيه دليل بدار بين دا biyu dai daidai da sha takwas ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira mun tsarkin sunayensa muna cikin wannan littafi al-manzar fi bayani kafirin min al-aqta'i shai'a wanda ke bayani akan kurakure da yawa waɗanda suka yadu cikin al'umma waɗanda ake so a gyara kafin na akwai dan uwa wanda ya ce yana roƙo yan uwa su tashi addu'a ranar wancan satin yaron shi da su ko kuma yanzu aka kare kiran shi aka ce ɗayan baya da lafiya shi ma mai tsanani muna fata Allah ya ba shi lafiya ibtila'i ne ya zo sai haƙuri sau da haka muna sa abin na Allah ya ba shi lafiya yau za mu yi magana ne akan akata fil juma'a kurakurai a cikin sallan juma'a wato akwai kurakurai da ake yi wanda suka shafi ran juma'a waɗannan kurakurai ne a shari'a ɗaya daga cikin shi shine tafsisu lailatul jumu'ati bi qiyamin bi qiyamin wa yawmiha bi qiyamin wasu sukan yi wannan su ke ranar juma'a bi qiyamin da daddaren su ce za su yi ta sallah ran daren juma'a kenan kamar misali ranar alhamis kenan ko shine daren juma'a to sai su keɓe ranar alhamis su ce su ranar ba su da wani abu za su keɓe su yi ta sallah da daddare su yi ta sallah da daddare sannan kuma washe gari ke ranar juma'a kuma sai su tashi da azumi kullum mutum ya rika yin haka nan shari'a ba ta ce ai haka ba ibada ba mutum yana yin ta yanda ya ga dama ba ne dama abin da ake ce ma ibada shine a baka wani umarni keɓantacce akan wani aiki ke, bantacce da za ka yi kuma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ka yi saboda Allah akan kuma koyarwa manzon Allah ta hanya ka ya zama ibada Kamar mutum ya ware wani abu da kanshi dan ganin muhimmancin sai sai bari ya rika yi kuma ba shari'a ce ta sa shi ba duk da ka an hana ina fata an gane wa hadha manhiyun anhu wannan an hana lima rawal bukhari wa muslim an muhammad bin abbad bin ja'far qala sa'altu jabiran عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة شن سيكي النبي يا حنا في نوال لنا الجمعة كوي ركعي أزمي قال نعم كفي حسني أو هنا وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم كنجي kada ku keɓe daren juma'a shi kaɗai a cikin daruruwa mutum ya keɓe ranar juma'a ita kaɗai ya ce zai kai sallar da dare kullum dan daren juma'a shi kwana zai yi tsaye kada a yi wala ta kusu yawmal juma'atu bi siyamin sannan kada ku ware ranar juma'a ita kadai ku rika yin azumi min al-ayyam a ce mutum ita kadai zai ke yi illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum sai dai in tsayin ya sai dai in fado waye idan ka zo dama kana yi to sai zama na kamar misali ayyamul bid juma'a ta shigo kuma ka gaba shi kadai za ka yi ba ko kuma ya zama na kayi alhamis sai ka ce bari ka hada da juma'a wannan ba matsala ko kayi juma'a za ka yi kuma ran asabar wannan ba matsala kamar yadda hadisi ya gabata can baya ya fito ko amma ke ranar juma'a kaɗai da wannan aikin to wannan ba a a haka ba wannan hali nan lil karahiyya inda jumhur sai dai wasu hanin sun ce wasu malaman sun ce hanin abin an shi ne babu amma da za a yi ba mamaki aikin ya yi. wani harimin inda jama'a amma ba wasu cewa suka yi haram ne tun da dai annabi ya ce kada a yi ta zaman ka lafiya kawai kada ka yi minhum shekul islam daga cikin wanda suka ce haram ne akwai shekul islam wala yadkhulu fi an-nahy at-takhsis li ajali yau yawm arfa inda inda muka yi cikin mutan baya ko inda ake gana rodo su a zai aka ce to shi kenan aka ce wannan keɓewar da aka ce kada a yi ranar juma'a in ta faɗo ranar arfafa to ba za a ce kada a yi ba wannan shi ne za ku ga fahimtar da shi na bin albani ya yi a kan wannan cewa ranar arfa in ta faɗo ranar juma'a ko ta faɗo ranar asabar to kada a yi haka ne ko to amma wasu malaman ba haka suka tafi ba su sun ce tun da faɗo waye zai iya yiwa wannan shekaran an ran juma'an ta zama an ran arfan ta zama ran juma'a wata shekaran kuma ba ran juma'a ba ne ko zai iya yiwa wata rana ta zama ran asabar amma wata shekaran ba ran asabar ba sau da aka ba ne ta kai ba kai ne ka zaɓi ranar ba za ma ita a kai tun da ko ta faɗo a haka nan cikin nan sai ta azumi ya fito kamar wanda ba sa so su yi kuma nan za su riƙe wuta su ce ai an ce haram dan kai ma da kake yi su ce ma kana aikin banza idan an ce ga malamai sun saba ko malaman nan jigajigai to ba ka zuwa ka ce bari ka ɗau diddige ɗaya ka ƙyale duka sauran jigajigar saboda ya yi daidai da abin da kake so to wata ran kuma ana nan za a ga kuma ka baro can wurin radda aka zo wurin abin da ba ka so kuma a wurin shi so da haka mutum kawai ya zama shi mai neman gaskiya ne kuma so muke mu tsira fatar da muke yi mu yi ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadan nan mu samu mu tsira amma mutane yau sun firin jayar da inda za a ce masu kada a yi saboda ka ce yauwa na taba gaya maku fa kuma ma kuma kun gani a wata jiha aka zo ranar idi babba ya yi daidai da ranar juma'a kuma sau da aka aka samu wani limami ya ce su ba za su yi sallar idi su yi sallar juma'a ba tun da sun yi sallar idi yau ba sallah ba gaba ɗaya ba za su ma yi sallar ba ce yau ba sallah kawai tun da sun yi sallar idi shike na yau ba sallah jama'a suka ta ce yawa ba sallah ya ce yanzu abin da za mu yi mu koma gida mu yanka rago mu ci nama mu yi kwanciyar mu suka ce yi eh! daidai za ka kara su kuma saboda a haɗa abin saboda aka sai aka nuna ma har ma ana goyon bayan shi sai da aka sanyo yan sanda da jip da jib jib aka rako shi masallacin aka gama ya gama wannan hayaniya aka ɗauka aka koma da shi aka ce babban malami ya yi fatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan juma'a suka haɗu da idi to wanda ya so ya yi sallan wanda ya so ba zai yi ba ce mu ba za mu yi ba saboda haka amma kuma da ya ƙarasa hadisi ai shi annabi da ya faɗi haka din ya ce to in an zo sun haɗu nan wanda ya so ya zo ya sallah wanda ya so ya ce amma ni dai zan zo in yi sallah da wanda suka zo za su yi sai mu zo mu yi to zai zaba kuma da wajen ma da za su faru za su da wajen eh, ya ɗaure ɗaya ta ce mu dai ba za mu yi ba to dai ba za mu yi ba saboda a yi ba sallah kawai a dai a ce na ma ai bacci suka ce yawa na ba sun gaji da sallah ba shi ke nan ba ta yau da ya ta suke so kawai da za su samu su lafi ba zai ne kai da kake neman abin da za ka tsira waɗanda suka yi aikin da gaske ma suna kuka saboda tunanin za lallai yau za a tafi wurin da ba kaya mun shawa da misalin nan in mutum ya je lahira ya gane abin da zai faru a lahira wallahi in mutum shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya saboda a bashi sakon ɗaya ya dawo ya ce subhanallah ko ya ce alhamdulillah ko ya ce la ilaha illallah ko ya ce allahu akbar wallahi in shi ya mallaki duk duniyan nan da abin da ke cikin ta zai bada a bashi sakon ɗaya ya zo ya ce subhanallah ne ya ƙara mutuwa saboda yanzu ya gano halalan faɗin wannan kuma ya gano masifar da ke can wurin mun karanta mutumin da za a ce a ƙaddara yau maman shi ta haifai daga fitowar shi kawai ya sa goshin shi a ƙasa bai taɓa ɗaga goshin nan ba sai da ya yi shekara ɗari biyar yana yana yana yana yana yana yana ta ibada wallahi ranar lahira idan ya gama sifar da za a ya fashe da kuka ya ɗauka da zai sha ba ya ɗauka kwata-kwata ba zai sha ba ranar zai ji tsoron a gasken magana yau kan ya game da masifa to kuma ba shi ba ma mala'iku ma fa mala'iku waɗanda yake tun da aka yi su bauta suke tun da aka yi su sujada suke yi tun da aka yi su haka suke amma in suka ga za a zo ni zani aka zo wajen abin nan ba sai sun fashe da kuka su ce gaskiyar magana su kan ba za su kila ba wanda su ba su taba sabo ba to mu ba gaskiyar magana ya kamata mu gane inda za kuma mu gane cewa lallai aikin da ke gaban mu babban ne ya fito ko za ka mu tsoron Allah Ta tabaraka wa ta'ala kullum mu yi ku duba ayar da ta sauka ta ƙarshe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sahabbai kukan da suka kan wannan domin ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka cikin Qur'ani daga cikin ƙarshe wataku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani yini ranan da za a mai da kurin Allah tabaraka wa ta'ala sun matuwaffa kullu nafsin ma kasbima kasabat sannan a sa a biya a cika ma kowace ri abin da ta aikata wahum la yulamu mutane ba za a zalunce su ba nan ba zalunci kowa za a bashi nashi wahum la yulamu ko wannan to ba ta gaskiyar magana mu lura da inda za a mu lura kuma da abin da ake magana saboda mutum shi ya san ciwon kai shi kuma shi ya fi kowa sanin inda ya kamata ya tattoshe mu tattoshe iya abin da za mu iya yi sauran abubuwa kuma mu ta tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala an abin nan ba ku duba ibn qayyim yanda ake maganar ibadarsa yanda ake maganar aikin hajjinsa yanda ake maganar yau muka karanta nan cewa ibnul qayyim a bangaren bauta abin da yayi malam sai ka sha mamaki yace a lokacin saboda bautar shi a cikin aikin hajji da ya je a lokacin ya je aikin hajji ne yake godiya ga Allah dan a gane irin bautar da yake yace ina gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ina jinjina ma Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya bani dama a lokacin da na koma kusa da shi kenan ya tare yana mujawara a cikin ka'aba a cikin baitul wannan baitul lahil haram yace a lokacin nan kyautar da Allah ya man babba ita ce Allah ya bani dama na rubuta littafi na da nake ce miftahu daru sa'ada yace ina gode ma Allah da wannan domin lokacin ne yafi kusa da Allah sai Allah ya bashi dama ya bashi tunani ya bashi ilhama yana tadabburin Qur'ani yana tunani sai Allah ya bashi dama ya rubuta miftahu daru sa'ada littafin mala'ika to kaga wannan yanzu littafi ya kake ganin abin da zai zama ciki aka zo aka ce mutum ne ko mai gudun duniya bai da wani abin da ya mallaka a hannunsa na duniya abin da zai nuna ma haka shine ɗan shi ibrahim amma dan haihuwa kun san mu da can yadda muke da yanzu ya ɗan bambanta ko alamin da can yanzu da ka haihu ina ruwanka da maganar ragon su baban ku duk kawai iyalin baba ne kawai baba ne iyalin ina ruwanka in ka zo ba kai magana ma fata da rai mun wadin mun ga wannan mun wadin ka zo bayan amma da ka in aka yi gidan ba ruwanka da maganar wannan abin nan din kawai da an ga mahaifiyar ku za ta gaya musu ce iyalin wani fa yanzu ga halin da take ciki to yana ne yana shirin sa ana zuwa malam gana sai dai a ga kawai ana ta hidima haka ne ko to da can zan da ake karamci haka ake ba ruwanka da sadaki za a yi aure da wannan in an haihu ba ruwanka ko ni na rasa gano abu al'amar ko lokacin wadata ta tafi yawa ko shi yasa ko ko dai me yasa ni ban gane ba na tarbiya ce ta to da karamci na karamci ne ko wallahi karamci kai ma ai za ka ji daɗi in ɗanka ya haihu a matarsa ta haihu sai ka bashi shi da ragon suna kana da kai ka so rago kawai ka ce a zuwa kama ko a tafi da shi in ga dama ma yan kashin da aka yi kashi ɗan nan zuri'a ka ce yanzu kai zuri ka ce ta ƙaru fata ake watakila ma cikin nan ne za ka samu wanda ta dalilin shi za ku tsira ku duka zuriya babban abu ce in Allah azurta ku da zuriya yi ba ka san ta inda za ka sha ba ta zuriya ka tunda dai ya yi magana wallazina amanu wa wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullum ri'in bima ka saba rahi cikin zuri'a gidanku baka san ta dalilin wanda ka tsira ba shi za ka ga sahabban manzon Allah suka dage zuri'a su suna ba su wasa da zuri'a gidansu ba su wasa da zuri'a gidansu ka kadibi manzon Allah dalilin manzon Allah da ya fito zuri'a gidansu gaba ɗaya ta albarka duk duniya babu kamar su ta dalilin manzon Allah da ya fito amma kuma kaga ni bibi fa nisan da ke cikin zuriya Isma'il annabi Isma'il ya fitar da wata zuriya ƴaƴan shi guda goma sha biyu Isma'il ya samu farko da aka ga farko zuri'a ba za ta yi kyau ba matar farko da ya aura baban ya zo ya tambaye ta yaya gida yaya al'amuran gida ta ce muna cikin masifa abinda za mu ci ma wahala ne kaza kaza kaza ya ce ce mai gidanki idan ya zo ki gaya mai wani dattijo ya zo mai kama kaza mai kama kaza ki gaya mai ga safo in ya dawo dokin kofar ɗakin shi ya canza shi ya tafi da ya zo ko ta gaya mai ba ba ko ya ce ba ko ya zo ga shi ga shi bai ba da safo ba ga abin da ya ce ga abin da ya ce ya ce wannan da kika gani dattijon nan baba na ne an daɗe ba mu haɗu ba Allah zai sa da ni ba saƙon ko da ya bayar ya ce in canza ki da ki dace da ni ba da ki haƙuri aka rabu shugaban ƙabilan wurin wanda ake cima muzawar ya ga cewa to wannan lalle gidan nan babban gida ne bari a bashi yar babban gida su ma aka ƙara bashi wata mata baban nan ya ƙara dawowa ya zo ya ce to yaya labarin gida ban tadda shi da yau ma ya gida ta ce alhamdulillah a mai nan ma yana da kokari yanzu ma da baka tadda shi ba ya tafi daji farauta yake kullum sai mun ci naman daji kokari gare shi da ka ta yaba ta yaba ya ce tabarakallahu fiku idan ya dawo ki gaya mashi tokin kofan nan nashi ya bar shi yadda yake ya dawo ya da labari ya ba da wanda ya zo ga wanda ya zo ga shi ya zo me ya ce ga abin da ya ce wannan mahaifina ne ga abin da ya ce kuma ya ce to alhamdulillah ya ce ita ce ta haihu ya'ya goma sha biyu wannan mai albarkan da annabi ce to kuwa Allah maka albarka ta zo ta haihu ya'ya guda goma sha biyu cikin ya'ya goma sha biyun nan daga nan aka samu waɗanda gidansu manzon Allah ya fito ciki ka duba cikin a wannan ba wannan ar-rahiqul za ka ga shi ya yi bayanin yadda abin yake har da ƴaƴan guda goma sha biyu na na Annabi Isma'il sai da ya kawo su duka kowace da gidansu ko da ne da asalin da inda gidan ya tafi ya tafi har ya kawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba zuriya ba wani zuriya da Annabi ya fito ciki ya za su kafa biha farqa faqara to kan to haka ba ka ba sun tun da bai fito ba to nan dai abin da nake so in nuna maku al qayyim da dan shi ya haihu matar shi ta haihu bai da abin da zai ba su saboda babu sai kira dan ya ce bani da abin hannu wanda zan baka amma dalilin haka dalilin an haihu to na rubuta wani littafi da zan ba ka kyauta ta dalilin ka na rubuta shi shine aka ce tuhfatul Shi shine wannan bilgekin littafin da ya rubuta to dalilin an masu haihuwa ne ka ji ba salaye ne kamar abu kamar dabo dalilin an masa haihuwa ne a gida ya rubuta littafin sirke ke ba da abu na mana ya ɗauko shi kun yana da kato ya rubuta shi ya ce wannan dalilin an mana haihuwa ne muka buga mu zo muka buga littafin kyautar wanda ake so da ya mana kyauta saboda aka bari mu rubuta littafi a kan shi ya ba ɗan shi kyautar littafin ya ce wannan shine kyautar da nema dalilin ka haihu bani da abin baka to wani baka wannan babban abu ne su sau da haka kullum abin da za a yi ma wanda zai kai ka kusa da Allah ya fi komi shi ne babban abu don haka matsaya mu rika wani abubuwan mu mu daina bin kawai ruksa duk inda aka ce sauki sai mu ɗauki saukin don saboda kasalan mu don saboda ajizanci namu da kasawan mu ba ko ina bane ya kamata in an ce mana mala'iku da tun da suke ba su dama ba sa sabo kwata-kwata laya a sunan laha ma amara homo ya su aluna ma yi umaru amma ranar lahira idan suka je suka ga mizani suka ga ma'auni to lalle ran nan sai sun faɗi ma kan guwawansu me za a yi da wannan a ce za a auna ayyukan bayi su ce ya Allah sai su faɗi suna kuka su ce ya Allah ba mu yabe ka yadda ya cancanci mu yabe ka ba to me za a auna mana da ce ai ba ma ku ba ne to mu da za a auna mawa mutumin da ya shekara ɗari biyar misali ya sa goshin shi a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba sai sujada kawai yake yi ranar lahira idan ya ga masifan rugun tsinin tashin alkiyama sai ya fashe da kuka yana ganin ba zai tsira ba tun da yake bai taɓa tsar goshi ba goshin shi na ƙasa ya yi sujada yana sallah na ka kiyama da wasa ba ne wa yau kiyama ta lau alimta bi haulihi la fararta min ahlin wa min awtanin ranar kiyama inda mutum ya san firgicin da tsoron to da zai gudu daga gari iyalin sai gudu daga garinsu ma kwata-kwata ya yawo kawai yana tangal-tangal har ya mutu a daji ko ba mun yi maganan ba nan da annabi ya ba da labarin annabi ya zo ya ga sahabbai suna kuka ya tambaye su ya ce ni kuke ma kuka suka ce game da lazara muke ma kuka ce in dai game da lazara kuke kuka ku ƙara ku ƙara kuka ya ce inda kun san abin da na sani game da lafira ai da dariyar kuma ta zama yar kaɗan kukanku ne mai yawa kai da ba za ku iya zama kan shimfiɗa ku ci abinci ba da ba za ku iya kwana kan gadajen iyalin kuma ma kai da za ku fita ne ma cikin madina ku bi kwararo ku ɗora hannu bisa kai kuna wuyu wuyu kuna kuna kuka ba wasa bane lahira ba wasa bane saboda haka mutum ya rika yin ibadoji wanda aka ce mai za a yi saboda samun kubuta ranar arfan nan tana da ta ahammiya don haka ko an zo an ce an hana azumi geɗe ranar juma'a ko ranar asabar idan mutum suka faɗo ranar arfa ce ranar asabar ko ranar arfa ce ranar ashura to mutum ya azumin sa kada ya kalli wancan hana shine abin da malamai suka rinjaya duk da ko suka ce kada a yi ولا يدخل في النهي تخصيص لأجل يوم صوم لأجل صوم يوم عرفة كن cikin halin nan tafsir keɓewa na ranar arfa in ya zo na kun ba ni au ashura fi haƙƙi man ya sumu yauman wa yauman au fi haƙƙi man koko haƙƙin wanda yana ci yau kamar mai yin azumin annabi dawo ya ci yau ya yi azumi gobe ya ci yau ya azumi gobe sai ya faɗo ranar da zai azumi gobe ran juma'a ce ya ci alhamis gobe kuma zai juma'a labas sai azumin sa kawai dan ba in satin ya zagayo ba haka zai zama ba haka ne ko saboda haka shi ne nan وقال أكثر العلماء لدخول ذلك في قوله تعالى أي قوله صلى الله عليه وسلم saboda wannan ya shiga cikin maganar manzon Allah da yake illa an ya kuna fi yawmin ya sumu a sai dai in ya zama ranar da yanku yake yi ne ba ke da tsaye ba ya fito kuskure na biyu a tasahulu fi istima'i khutbatil jama'a wato awai salam wal imamu ya kutubu sakaki wajen sauraron kutuba akwai waɗanda suna sakaki wajen sauraren juma'a kuma ma kuma hadda masallacin ku kai masu nasiha domin masu zama cikin dan ɗakin nan na gano maganar su kawai suke kai in liman na ta kudu wasu ko sai ta labarin su su abin da suka ɗauka kamar ba su masallaci ba daidai ba ne to da ka yanzu ka wannan aikin ka ne kai su ke zuwa ne ku gaya masu ba daidai ba ne abin da suke kuma ai an sani ko shigowa suke cikin wannan ɗakin su zaman su liman na kudu wasu suna cikin suna ta labari to me amfanin su da ba daidai ba ne ba ka ku gaya masu in an gaya masu ko su bari ko kas su bari ma'azaratan ila rabbina a gaya masu ba daidai ba ne domin na lura sosai nan wurin shigo a cikin kawai su shige cikin wannan wurin shi ta labarin su ta magana ana kudu ba su suna ta magana a waje to me ma amfanin su dan haka ne <laughs> shi ne to ai shi ne matsalar ai ni na ba ba na ni ne masu magana sun ce saboda karatu da ne dan tun fannin suke magana su ni ba ruwa na ni ba kudu ba nake ba wanda ya ga dama shi wanda ya ga ka dai Allah zai shi amma dai wanda za su yi laifi shine liman na kudu ba suna wurin suna magana shine babba to sai zaka ga aina zaka in ba ka wani da kai na zan musu ko kuma koro su daga wurin <laughs> sai ce mutum ta zuwa guda wuri ba su da amfani kaga daga nan kuma ya za su eh, na mhm to ci gaba ƙarfa mhm. na ko sai na farkon kawai kai kafa so to za ka mana ga ba ka gaba sai ka zo kai aiki ba kai ka zo da gora kullum ana kallon maslaha ne idan za ka yi magana kan wani abu sai ka auna magana ana dade yana ganin abu to amma kuma wata rana za ka kalli maslaha ne abin ne in kai magana maslahan da zai jawo da kuma mafsada da zai jawo in zai haifar da wata mafsada sosai dalilin da yasa da kalli su kenan in ba ka ba tun ranar farko ba zan bari amma shi yanzu in yi magana kowane abu yana da mahallin sa yanzu in yi magana tashi tasirin da za ta yi ta ta yi tasiri mai kyau ko wani da aiman nuna wasu ba ni na san ko shi wane ne a wurin kai ko baka san kowa ne ba sai rigima yanzu da ka shiga wanda baka sani ba sai ya ko shi a daidai a masallaci so in yi magana na shi zai tasiri sosai insha Allah ko ba zai bada wata mafsada ta baya ba shi ne abin da ake nufi hmm. to yawa saboda haka wannan shi ne huduba kaga idan mutum ana huduba yana maganan nan wasu ma sun yi maganan kwata-kwata bai da sallan ko a ba shi lada a ko kuma ma kwata-kwata bai ma da kowa ya rasa ta duka to a ce ko mutum ya rasa juma'a babban masifa ce ba ya karama ba sai da larura wadda ta shari'a ta yadda da ita yadda mutane suke tasahul da ita kanta juma'a ba karamin abu bane in ka je masallaci ka auna za ka ga mutane lalle inda aka nufa daban inda suka nufa daban domin liman sadda zai tashi kudu ba ta biyu in ka ga mutanen da ke shigowa ba ka kwatanta su kwata-kwata da rabin waɗanda suka shigo kafin ma fara kudu ba sau da aka sadda zai kudu nan ta ƙarshe sannan za ka ga mutane na ta su na ta tudu kuma in ka duba ciki za ka yi ta ganin hadda masu hurhura yanzu yau idan wani aiki ake da shi nagartacce a ce ma'aikata ce an san gwamna zai zo wurin kuma zai ɗauki attendance a ce za a zo secretariat har waɗanda ba a tunanin za a zo ofisinsu in an ce gwamna zai zo akwai wanda zai wasa ya zuwa aikin nan ya zo sai sha biyu ya zo injiniya wannan injiniya na a ce an sani yau an ba da sirri gobe gwamna zai shigo state secretariat amma wani ya bari sai sha biyu sannan ya zo da gangan na wai to ma yanzu na yanzu ma ko yanzu din ma da take yanzu an dai an ji gwamna zai zo a ce secretariat wani ya zaman shi kuma ofis din shi ya san cewa ofis din nan lallai ba wai karabiti bane wanda ko an shigo ba shi za a nema ba ko ga za a nema kuma ya zaman shi a gida har sha biyu bai zo ba to auna amma fa yanzu juma'an nan kowace juma'a kowace juma'a da za a yi a duniyan nan Allah fa tabaraka wa ta'ala sai ya turo mala'iku daga sama su zo kawai dalilin zuwansu su zo su dauki attendance na waɗanda suka zo masallacin juma'a kuma duk wanda ya zo bayan liman ya riga ya hau mimbarin nan ya yi sallama to ba sunan shi ko ya shigo masallaci ko ina ya zanna in dai liman ya riga shi shigo ya ce assalamu alaikum to ba sunan shi a ji a kai ma Allah sunayen nan wani tun da yake ba taba ɗaukar sunan shi ba abin nan wasa ne kuma yanzu abin nan wasa ne a ce Allah ya turo mala'iku daga sama ba su sauka sai dalilin wannan rana sai dan su zo su ɗauki sunan nan kana ganin babu wani sirri da ke boye wajen ɗaukar sunan nan ne zaman sa a gida kawai fito a zo jumma wani ma yana tsallako titi yana ci da satin sai ya shiga masallacin dole ya kai inda ya kai sannan ya yana satin duk abin da ka shigo masallaci kana satin waje sai da aka zo ta da kama ka kashe wayan ka daina satin ka aka saka ta aljihu in ba sa ba ha'a ga masallacin kana ci gaba da satin waya ce kadai ba ka rike to aula so da aka dangancin mu ba karami bane so da aka za mu lura da waɗannan su ne nan rashin sauraren hudubar mutum da gangan ya ɗauka shi ba ta ya ji kudu babba ba bai damu da ita ba sai an gama yanzu awul kalam wal imamu ya kutu ko ko magana liman din na kudu ba wasu na magana istima'ul khutbati wal insatu laha mu'akkad aka ce sauraren kuduba da yin shuru sadda ake yin ta abu ne mai karfi wa manhiyun anil kalam kuma an hana magana wa adamul istima' fihi ay fi ahadith kathira wannan rashin sauraren akwai hadisai masu yawa da suke magana kan wannan ka kaulihi sallallahu alaihi wa sallam aka ce ma manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansik wal imam yakhutubu faqad laghawta yace idan ka ce ma abokin tafiyar ka ma kaddara kun zo masallacin ma tare ko katar da shi tare sai ya rike magana sai ka ce masa yi shuru ko motsa ta akai ko ya ka same haka sai ya ko ka ɗaure tsakuwa ka je kai ko ya kalli ka kai mai motsi da ido duk motsin da kai a kan ka ce mai yai shiru a wannan lokacin to kai ma ka yi shi shigi ka yi laifi can da man karanta a wancan littafin cewa aka yi da aka ce fadla gauta din nan ka yi wannan to ɗayan biyu ne yanzu akwai zaɓi ko dai ya zama na an an shi sallar da aka kai ma ko kuma ba an saba ko ko a bakka da ka yi zunubi ka yi laifi ka shiga wani baruwanka ruwanka ka kyale su kawai maganar shi in an gama sallan kana so kai mai nasiha ne dan kada ya kara wata juma'a ta yi mai amma yanzu ka kyale shi ko yaro ne karami ka zo da shi yana ta maganar shi kyale shi kawai ta maganar shi in an gama sallan sai ka gaya masa cewa ba a magana masallaci kaji kaji kaji ba a yi ba a yi ya ce to wannan ɗanka ne kai za ka koya masa in kana yi masa haka nan za ka ga wata juma'a bai yi ba shikenan shi dama yaro ne kuma ɗabi'atar ba abin nan ba yana ma iya tashi kurkura da gudu cikin wurin ba ko ni wannan duk wannan ba damuwa bane kada ma mutane su damu da shi shi yaro ne ɗabi'a ka kenan ya wannan in ma ya tashi makalkala liman din ma shikenan ba matsala liman kawai samun ɓanɓare shi ci gaba da fitabar shi ba a tasowa a ita wani hayaniya saboda yaro sai dai yaron ne yanzu ba sani ba ko babban ne ya zama ɗan yaro kada ya zo kashe liman. Wannan yanzu abin mamaki. to a an yi wani abun nan dan yaro dan karami dan mitsil an shirya da shi ya tace mota zuwa yake yi ya zai kwanta ka in an gan shi jikin mota ba a tunanin yaro ne ba a tunanin zai iya wani abu ashe ana aiko shi da wani dan tsinke in ya zo kawai zai samu inda kullum motar nan ya saka mata kawai yara su gan shi kawai mutane su gan shi kamar wasa ke dan mitsulu ne da ya zo ya saka tsinken nan ashe yana buɗe ma ogansu suna ta suna kallo ya gama buɗe ya zo su ɗauke su gudu da mota zan ya abin da yini an ga dan musulun nan wani lokaci to ba zan ya abin da ya iya ba mm-hmm. sau da shi ne nan saboda haka a yi yake muttafaqun wa qawlu an sit yaqta'u istima al-khutbah yana yanke sauraron khutban nan walau yasiran أي فترتب عليه اللغو قال يا ذا اللغو فهذا حال الناس فكيف بالمتكلم الأول wannan halin wanda ya nasiha ne aka ce ya yi ganganci ya faɗa wannan to ya wanda ya magana farko su wanda aka yi magana in an ce kai da kace ma a bari ka yi laifi to wanda ya fara ba قال الحافظ في الفتح أي حافظ ابن حجر كنا الأسقلاني يا فتح في الباري يقول إذا جعل قولك عن صدق ma'a kaulihi amiran bil ma'ruf lagawan idan ya kasance an sanya maganan ka kai da kace an sit ba ka ce ya shiru bane ya zama duk da cewa umarni fa da kyakkyawan aiki kai yanzu kana hana mummuna ba zai ruhu min alkalami aula an yi yusamma lagawan to wani wannan na magana shi ya fi cancanta a ce masa lagau babban magana ke na uku albai wa shira'u ba'da nida'i tsani saye ko sayarwa bayan an yi kira na biyu lokacin da aka yi kiran sallah na biyu a inda ake biyun to baya halatta a sai wani abu ko a sai da sai dai abin da yake da alaka da sallah kuma wanda zai sai ruwan alwala wasu suka ce ko wanda zai sai asuwaki ko zai sai turare ya shafa saboda bai shafo ba da gida ya haɗu da shi nan wani ya tuna yanzu bai kai sun shafa turare ba tun da shafa turare yana daga cikin shirin juma'an kayan juma'an ne asuwaki kayan juma'an ne sai ruwan alwala kayan juma'an ne wannan babu laifi ya zama na mutum ba ta tafi yake wa da gangan la yahillu al-bay'u wash-shira'u ba'da nida bai halatta sai da sayarwa bayan an yi kira na biyu wal bay'u fasidun ai cinikin ma kwata-kwata bai kullu ba ma la yasifu ko aure ne ya ta kulla lokacin bai yi ba hmm. أي لا تصح أي فاسد لا يصح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا أتي كلا صلى رانا الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في جوجا وزوى أنبة الله كبت بيد سيروى ونهى عن البيع بعد النداء wa huwa nida'u tsani sai aka hana saye da sayarwa bayan an yi kira wato shine kira na biyu wal bai'u kuma cinikin bai yi ba bi annan nahaya yaqtadi al fasada domin hanin yana nuna abin bai yi ba ma kwata kwata ya lalace tunan hana ya fito ko na hudu as-salatu ba'da nida'i hina yadkhulu al-khatibu wallati tusamma sunnatal jumu'ah yin sallah bayan an riga an yi kira na biyu lokacin da liman ke shigo masallaci wai wanda suke ce ma sunnatun juma'a ce sunnan juma'a wannan shi ma kuskure ne kuma za ku gani wurare da yawa ana yi har a maka ma za ka gani a madina ma za ka gani sai an gama kiran sallah ta da liman zai tashi ya fara kudu ba sai wasu tashi su kabbarta na filfili bayan kuma sun shigo masallaci ba cewa aka yi da yanzu suka shigo ba hana su su tahiyatul masjid ba amma mutum yana zaune ciki sai bayan an yi kira na biyu liman ya hau kan mimbari sai su tashi kuma su yi nafila wai suna ce masa sunatul juma'a wannan ba daidai ba ne ba a yi hadhihi sala laifar da sunna wannan sallan da suke yi ba sunna ba ce walam ya yaf'alha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah bai yi ta ba قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ابن القيم يا مجنى yana bayyana karantarwar manzon Allah a kan haka cikin littafin sa zabi mai askila yana cewa kana idza faraga bilal min al-adhan bilal ya kasance manzon Allah ya kasance in bilal ya gama kiran sallah akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil khutbati sai manzon Allah kawai kama khutba ba a wata sallah bayan nan kaga su ba sa yi ولم يقم أحد يركع Babu wani mutum da دتين da aka ga ya taba tashi bayan manzon Allah ya fara kudu ba ya salla kuma kun gani ko to da aka wannan kada ka ce ai ka gani ma ana yi a Saudiya dan ka gani su Saudiya ai ba malaman ne suka sa su ba mutane ne kawai sun zo ga sunan kowa da kowa ya zo da haka wasu kawai biyar da za a ko ma malamin Saudiya ya masu magana ya ce ba a yi su sai su dauka ba malamin garin su bane kuma ma wasu ba su ma san matsayin malaman Saudiyan ba ba ganin suke kawai irin su ne tunda yanzu ma duniyar nan ta riga ta zama mutum in zai faru ka duba fa abdul jabbar cewa waye shi wai in an tashi muƙabala ba ma ibnu taymiya ba ba ibnu qayyim ba babin babin baz ba ba ko ibnu taymiya aka kawo zai zo gaban su sai yayi sai ga wadanda suke almajirai ibnu taymiya to za mu ce na ta buli eh, eh. to ai mutum ta rubu da mutumin da ya ji gaskiya ai ba wata yanzu ka ji maganganun da suka yi wani magana suka yi wanda zai ba gaskiya ce kawai da ƙarya za a yi faɗa shi ke nan Allah ya bada ya bada iko a kan gaskiya ga ta nan iri iri ai ba wai zo aka yi ba har aka ci gwalgwalo bai ba a hankali cikin ruwan sanyi aka bi shi aka bi shi aka bi shi har ya rufe shi da shi. Allah ya ba mu mafita ya tsare mu daga wannan matsaniya babba. Saboda haka ka gani kama ce da an zo ibu su bin taimiyya suka zo har da bin ba dukkan su yake kira su ko su ma gaba ɗaya shi ya fito ya yi wa daidai ya fito ko da wani kare ya zo da kowa amma yana ga zo su ba su bai da abu ba su ko so la kyauta saboda ka wannan shi ne abin nan ɗinsu to da ka da yi wannan ba daidai ba ne annabi yakan yi ne ba wanda ya taɓa yi walam yakunil azanu illa wahidan kuma kiran ma a wannan lokacin ɗaya ake yi balle ma a ce to ai adadi ne dan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ai duniya kira ɗaya ake yi a lokacin abubakar lokacin umar lokacin usman bin affan aka fara yin kira biyu saboda dalilai wa hada yadullu ala anna al-jum'ata kal eid la sunnata qablaha wannan ke nuna ita juma'a kaman idi ne babu wata sunna gabanin ta sai ga wanda ya zo masallaci wa hada asahu qawla al-ulama wa alayhi tadullu sunnah wannan shi ne mafi maganan malamai mafi inganci kuma a kai sunna take nuni sun maƙala wa man zanna annahum kanu idza faraga bilal radiyallahu anhu min al-adhan qamu kulluhum uraka rak'atayn fa hada ajhalu an-nas bi sunnah wanda yace yazo yayi magana ya ce wai idan bilal ya gama kiran sallah duka mutane sukan tashi faraka'u rak'atayn su raka'a biyu kowa ya biyu to wannan a cikin wannan fahara ajhalun nasi bi sunna wannan shi yake kowa jahilta sunna wa hadha alladhi dhakarnahu min annahu la sunnata qablaha wannan maganar da muka fadi babu sunna gabanin ta huwa mazhabu malik wa ahmad fil mashhur anhu wa adul wajhain li ashab shafi'i ila akhir kalam wannan shi ne dai ya fito ko nabi ya ta khatti riqaban nas yake tarawiyan mutane a masallacin juma'a kuskure ne mutum ya ƙi zuwa da wuri sai kuma ya zo ya rika tsallaka wuyan mutane yana so ya kai ga wani wuri da ya gani ko kuma ma har wani abokin shi ya kama mai wuri can gaba gaba ya dabara ya aje mai ko waya shi ko ya aje hular shi ko ya aje mai wani littafi ko ya ɗauko wani abu ya aje shi kuma ya zo ya hanga ya dariya ya tsallako ya tsallako wuyan mutane ya zauna ya je ya samu wannan wurin kuskure ne shi ma wannan mun yi magana kan shi in yi haka nan ko dai juma'a ko kuma azahar babu balu laifi ne ko da mutum ya ce to ai bai ketare abin da mutane sai ya zagayo ta kofar liman saboda su ba ya shigo ta nan saboda abin nan ne bayan ya zo ya kuma ya zo ya abin nan ya kakkalli mutane ce ya ayu amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsah illahu lakum to me yasa kai kuma baka zo tambaya ayu allazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fafsahu ila dhikrillah eh eh sau da ka zai ce fasa abun nan ba ta fasahu ta fasahu abu buɗa to ba daidai ba ne haka a kyale shi gobe ya rasa wuri ya zai da wuri saboda in kai haka babu baka kyauta ba in aka ba shi wuri ba a kyauta ba saboda ai akwai wanda ya riga shi zuwa shi yana nan a sahu na biyu bai samu wannan sahun na gaba ba da ya zo a yadda ya zo da wurin nan da akwai sauran wuri zai zauna kan biyu ba nan zai zauna ba to wannan ya zo yanzu an buɗa mai shi ya samu tsawon gaba shi kuma wancan ya zo awa biyu da suka wuce shi kuma yana tsawo na biyu an yi daidai kuma duka al-muslim akul muslim ba ruwanka da wannan wancan ma dan uwanka ne wannan ma dan uwanka ne dan haka babu wannan in an sauƙaƙa kenan ma a matsayin shi ya ce a buɗa in ko shi ne ya ajiye wani abu a wurin ko hularsa bai zauna ba ya dabara ya zo kawai zai wuce kasuwa ya aje hular shi ko zai wuce wata hidimar ya aje hular shi ko ɗau qur'ani ya aje a irin kan wannan ɗan katakon sai sadda ya gama abin da yake ya dawo ya zo ya zauna wurin wasu malamai sun ce bai da kalla domin asalinsa kamar wanda ya kwacen wuri ne kamar ya yi sata ya kwace wuri ne da karfin tsiya ya hau wurin ya zauna ko kuma abokin shi ya kama mai to abokin shi ya taru sun yi gasbo sun yi kwacen wuri da haka malamai sun yi sabani yana da sallah ko bai da ita yana cikin tambihul batili ba za a bar shi ba to na barna ne sosai ba a kama mu mutum wuri a masallaci bai zo ba kawai a kama mai wuri ya zo ya zauna ba daidai ba ne liman ne ake ba wuri ko ladan kawai an saba da shi ne wurin shi ne nan yake zama kan kuma yana nan yanzu ba zuwa ake a ce bai nan ba kama mai wuri amma in ba haka nan ba har ya fita ko bai nan aka ta da sallah ba za a ce a bar wurin haka nan ba wurin ladan ne ba za a yi haka ba sai a cike wurin a sallah kawai ya samu inda ya zo in ma sahu na baya ne in ma shi zai ta da ya kaman ya ko ya ta da ya kaman ya koma ta inda ya samu tun da ya tafi yawo shi kenan shi ne ka'ida amma liman wannan wurinsa ne liman ne ya zo shi kenan ko kuma waɗanda ake ce ma'ulul ahla waɗanda su kuma suna zuwa da wuri ya kamata in an san su ne su ma su zo da wuri su ne suke zama bayan liman saboda in liman ya yi kuskure ya jawo su gyara sallah kada sallah ta lalace kaga wannan akan bar wannan wurin wani ma bai zama wurin saboda an san su ke zama to su ma ba za su zama su da suka ga dama ba sannan ma nan su kuka su zo su shigo wurin dan suna jin su su ne waɗannan akwai ma kuntatawa yanzu misali mutum a ce nan wurin mun cika an cika nan wurin sai nan mutum yana so ya zo shigo nan ka duba mutum daga can misali zai fara shi tsallako mutane har sai ya kawo nan ya zo ya shigo nan wurin to shi ma ba zai ji komai ba saboda haka wani da ya taso cikin masallacin ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi nan za ku gani ga abin da annabi ya ce masa ana kuduba kuma har annabi ya yanke kuduban nan saboda shi ai kaga maganar nan babba ce wa hada min al aqta'i shai'a wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda suka watsu wa huwa ida'un lil musallina sarifin kuma cutar da wanda suka zo sallah ne da wuri ka gani duk kullum mutane ko ba magana ba za ka ga wani kana tsallako kana tsallako sai ka ji wani ya ce wani zai zo ma haka ne taba ka faɗa kai san buɗa ya wuce wani in ya zo wuce ya kaɗe ma hula sai ka ɗauka ka mai da da da zai su zaman su a gida kuma su zo su ta tsallaka mutane ba daɗi ba daɗi ba daɗi to hmm? Mhm. to kaji ko zai tsallaka saboda yana so ya wuce to ka gani ka gaba daidai bane a hana su wanda ya zo a tare shi gobe ga bai samu ba in yana so zai rika zuwa da wuri in kowa ba kamar rika zama can waje inda bai zo iya zuwa da wuri kowa yana da uzurin shi duk yadda ka gani kowa da uzurin shi shi ma ya ban nashi uzurin ya taho to dan me za a zo kai ka zo ka tsallaka mutane ka wuce gaba Bete mi? Mm-hmm. Ke kaji ma. a gani ku tare su. Ko ka ja akil ahadi annahu anhu ya zo cikin hadisi an hana. fana abdullahi Fa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhuma qala ja'a rajul yatakhatta riqaban nas yawm al-jum'ah. Wani mutum ya zo wata rana Juma'a yana ta tsaitsaita wuyan mutane والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الهالي النبي أنا خطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس وقد آذيت وعانيت يتي زونا كتوتر da mutane bayan kayi latti ka je ka yi zaman ka sannan ka zo kana cutar da mutane to ku duba fa ana kudu ba annabi ya yanke masa wannan magana yace zauna ka je ka yi latti kuma kana cutar da mutane kana da sallaka rasuliya رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وجماعة بألفاظ متقاربة واللفظ لأحمد سودا كما زنت من كرفي نشد كتالة الخطبة وتقصير الصلاة سوية خطبة بين صلى جزيرة أصل أبن جوية شمتي أبن دي سماتا خطبة تزم جزيرة صلى تتجي صوت ba sallah kuduba ta zama doguwa sallah kuma gajerawa to amma mu ba sunna wannan shine sabanin sunna fa sunnatu taqsirul khutbah sunna shine ayi khutba gajera wa ja'aluha qasdan la haswa fi a sanya ta takaitatta babu kwace-kwacen magana a ciki da yawa wata tawilu sala sallan sai a dan tsawaita ita kuma da zama dadewar da aka yi a sallah ta fi dadewar da aka yi a kan kudu sai dai kawai mu mun ma juya wani to sai dai kuma kan kalli maslaha wani abdullahi bin abi aufa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yutilu sala annabi ya kasance ne yana tsawaita sallah wa yuqassiru al-khutbah sai kuma ya kuduba gajera ainihin kada ma ce komi ko rahun nasa'i وعن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته أي منبعة من فكره أي كو محكو مئنة مئنة أي مئنة من فكره أي فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا النبي صلى الله عليه وسلم يسير yana daga cikin nadulal a salatin rajul tsawon sallar mutum ya yi sallah da tsawo wa kusare khutbatihi ya yi kutuba kuma gajera to min yi alama ce ta yana da ilimi alama ce ta fiqhunsa ya san abin da shari'a ta ce fa aqilu sala dan haka ku tsawaita sallah da juma'a wa kusurul kutubata ku yi kutuba gajera wa inna min albayani nasuha domin yawan bayani daga cikin magana akwai sihirin na ɗauke kwakwalwa wani daga magana ko dai ya gane ko a batar da shi in kai ma mutum dogon magana wani gaba ɗaya burkucewa zai yi wani abin da yake bukata kalma ta kaitatta bayani na taɓa gaya maku nan wani ya ce ya tambayi magabata ya tambayi wanda suka yi yahudanci ya tambayi wanda suka yi kiristanci abin da kawai yake so su mai bayani menene kaddara amma ya kasa ganewa duk bayanin da suke mai dogon bayani ne bai iya gane shi ne ne kaddara menene asalin kaddara sun kasa mai bayanin da zai gane to ya zo wajen musulmi shi ne ce musulmi shi ne na zo ka ka bayyana man kalmomi wanda zai iya gane menene kaddara a ciki ba sai na shawa ala ba ya ce kaddara shi ne samun wawa rashin mai wayo <laughs> shi ne kaddara yace da yace shi ne ta ga mai wawa ya samu mai wayo bai samu ba to kaddara ce in ba kaddara ba mai wayo ya kamata ya samu to kaddara ta sa wawa yana da shi mara mai wayo bai da shi shi ne kaddara yace na gani shi ne kaddara an bai dogon a wani wannan magana ya gani sai da abai bayani Allah da gaban shi bai gani wai zan zo musulmi da yaron kaddara ce kaddara shi ne sabon wawa rashin mai wayo ke da kagare zuciya ce ya gane kaddara in ko daɗi abin nan ne ake ce ai mai wayo ke kamata ya samu yanzu zai ga mai wayo saboda kaddara ya je gidan mara wayo yana ta aiki ana biyan shi kuɗi har ya zagi mai wayon ya ce mai wayo ya ce shi ya riga ya fita kawai ta ga dama ka zo kai ta jira shi awa ɗaya ya ce na ce ba karfe ka za ka zo ka zo wata ni na fita sai ka jira ni kenan kuma ka zauna ka ta jira shi ka zo kai ta rubutu in aka rubuta can ya ce wajen ina zan sa hannu shi bai iya ba rubutu ba ka ce rubuta ba ya rubuta duk miliyan kaza za a rubuta miliyan sai kalla ce miliyan kaza dai ka rubuta ko ce ya eh wani azaban ce ka ba zai iya karanta shi to daga nan kuma an gama an gama an gama ya ce to yanzu zai yaya yanzu sai ka sa hannu ce ba ina sai dai a samu wada samu wada ya damfara shi ko wannan ga iya rubutu kamar kwamfuta amma ba ko kwabo dole mu mara wayo aiki to kaddara ne ka sa haka kuma ko ka auna ka gani ba haka wani eh kuma ya hawa to ka galli ko da kaddara danka ba yanzu ƴaƴan mu ba su yanzu dan ka yi bugo wani wayo ya ka gani ka san ko da in in ka ina ne kai za ka bi shi wani eh waya ko abu a waya wannan ai dace sai dai ka tallaba musu kawai aka shiga kai wani abu kana zuwa wani abu ya rikice da ka zo kawai ya ce ba wai zai rika ce maka ba ai ba wuya dole kai dai ba wuya a cikin to ka gani da ka ƙa'ida abin nan ne da kai za ka fi waye kai ma kai ka fara sa shi ba kai ka koya mai hanyar waye amma yanzu ya biya yi wayan da baka yi ba to kaddara ke da ka san ko inda duk wani abu za a kalla to da shi ne abin nan to kaddara yanzu ciki ai waɗanda suke shugaban ƙasa wane ne dukkan su ba suna da iyaye ba to amma yanzu kallin da suke kallin da iyaye suke sai shi fa ya taho daga nan ya tafi in suna nan sai shi ya je gaishe su su ko inda za su je gaishe shi sai an yi hanyoyi sannan su ganshi haka ne ko in bai san za su zo ba to ka tuka gani tuka gani tuka dala kenan sai ka haihu shi har wani lokaci in ka zo na sai ka tuna balle ma ɗa da abin mamaki wani lokaci in ya tashi ya dakka wani tsalle ya jira kan wani abu sai inda maman kuna nan sai ta ce kaga tsallen nan da kaga yayi haka kake yi irin tsallen ka ne yayi <laughs> rike wani wuri ka ala da yanzu wata katuwa bota da za ka tafi a yi a kasuwa bai ganka ba ka wuce ka yana ciki ka ce o oh, yanzu fa shi ne fa shi ne ciki sai ko kakanin kana tafi a ƙasa ya ga yaran salat haka ne ko to da haka mutum ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne mai yanda ya da haka wannan shine ina ne to da haka shi idan muka je da ko ba wuri ko yawwa to da aka sai a take ta kudu ba kenan sawahu muslim wa fi hadha alhadisi amrun bi isalati salati wa tafsir alkhutbati a cikin wannan hadisin akwai kamar umarni kenan a rika yin doguwar sallah ana take ta kudu ba fashtama'a fil mas'alati qawluhu wa fi'luhu dan haka an hada wato an tattara wajen a wannan matsala magana da aikin mutum yayi daidai na bakwai masul hasaha aw al bil masabbaha ai na haurawa na hauta goge tsakuwa mutum tsakuwa ta liƙe mai sai a ya karkaɗe ta ana kuduba ko lokacin juma'a ko kuma ya riƙe wasa da tasbihinsa yana haka da hannu misali tasbihin shi na hannu yana kaɗa musabbaha wannan tasbihin da ake riƙe mutum ya riƙe wasa da shi tarbi kenan wani hauta ba za manhiyin ko makulli ko wani wuri wa fi ma'anahu alba'su bil ghasra da cikin ma'anansa ma akwai wasa da aljabbar nan da mutum ke sawa awul malabis ko kayan aw tursul masjid ko su mutu dan masallaci awul awul ko mutum ya rika wasa da abin aswakin shi aw gairi zalika kal misbaha kaman wannan tazihin wa sa'a ko agogo wal qalam ko al qalami duka kada mutum ya motsa su lokacin sallah ko makulli ne kada mutum ya kada suna kasar lokacin nan za a ji motsi lima rawa muslim fi sahihihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abinda muslim ya rawaito man tawabba'a fa ahsana al-wudu'a wanda duk alwala kuma ya alwala mai kyau sun ma'atar juma'ata sannan bayan haka nan ya zo masallacin juma'a fasama wa an saka ya saurara ya shiru kufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati za a gafarta mai duk abin da yake tsakaninsa da wancan juma'an wa a salatati ayyamin da karin kwana uku to yanzu mutum yayi wasa da wanda zai mai wannan idan ka tafi masallacin juma'a sai alwala mai kyau wannan fa in ma baka samu wanka ba kenan amma wanda ya samu yayi wanka yayi alwala wannan shi yasa wasu ke cewa kamar wanda suke office suna aiki a office ba sa samun dama su yi wankan su da safe su yi da na su a lokaci in sun je office yanzu sai su ƙara yin alwala kawai lokacin da za su yi masallaci ya zama masa abin nan amma wanda yake zaune gida ko wanda yake da dama ko da ya yi wanka da safe in zai tafi juma'a ya ƙara yin wani shi ya yi masa saboda lokacin wataƙila tun da yana zaune gida ya ci abinci ko ya yi bacci ko ya yi wani maganganu da yawa to a matsayin malikiya idan mutum ya yi wankan juma'a sai ya ci abinci wanda yake sosai abinci ne ya ce babu sun laifi dan karami kamar wanda ya sha sweet ko ya sha lipton ko ya sha wani abu wannan bai bata amma wanda ya zo ya yi wankan juma'a sai kuma ya ci abinci ya ƙoshi ko kuma ya yi bacci ko ya yi hira da yawa to wankan juma'a ya a lalace ya sake yin sabo kamar wanda yake ofis kaga shi ya tafi ofis wannan aikin sai tafi baya da za a yi sake wani wanka to yayi alwala shi su ta tsaya masa makofin ya yi abin nan ba amma kaga wanda ya samu dama shi kuma yi shi ya fi masa ya fito kuwa in ko mutum kibarin shaktiya ne shi don ne a ofis shi zai yi wanka zai iya ƙara wani mana yana da bayi su dama a wurin a sai sai roba ba kawai abi juma'a ya shiga zai yi alwala shi kawai ya je wanka ne abin nan in ma gina ma wannan kibaru ta komi bayan su ma ya zuna ka na gida komi da akwai a bayan an sa komi ga abin wanke hannu ga sabulu ga ruwa ga komi duk a bayan don zai tafi masallacin juma ya ga lokacin tafiya sai ya yi kawai daga nan ya sai da mutane duk wanda ya zo kai sai ta dawo masallaci sai ya shiga zai yi alwalar daga nan ya kwara ruwan shi kin tsaya ƙara kin tsaya da tafiya shi wani ma haka yake ajiya masar a wurin ya samu durowar ya bunna din shi wasu kayan shi in yanzu waɗannan sun lalace kafin ya tafi jin ma ya canza menene ya fi maka abin da za ka samu irin alkhairin da a ce yi ma gafara ta kwana bakwai har da ƙarin kwana uku kwana goma saboda ka yi shiri da kyau na ranar juma ka sa kaya masu kyau ka sa turare ga wanka ga alwala ga wanke baki ga turare ga wannan ga tafiya da wuri ga natsuwa ga kaba malam an gama ya fito ko wa man masal hafa fa qadlawa amma duk wanda ya share ko tsakuwa ne kan shi ma yayi shi shi ifrad yawm al-jum'ah bi siyam sai karanan juma'a ita kadai da yin azumi shi ma wannan kuskure ne kamar yadda magana ta gabata kan in mutum sai da juma'a kawai sai duk juma'a shi azumi zai yi ita kadai a وقد جاء النهي عن bi بصيام أحاديث كثيرة wato wannan keɓe ranar juma'a da azumi an yi magana a kanta hadisai da yawa sun yi magana kan wannan cewa kada a yi min ha hadisu abi huraira radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi naji manzon Allah yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal jum'ati kada ɗayan ku ya kuskura ya ware ranar juma'a ya rika yin azumi illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai in zai yi azumi kwana ɗaya kafin juma'an ko kwana ɗaya bayan juma'a to kaga masu cewa ba za a yi ranar asabar ba in an ce kayi juma'a aka ce kai asabar a sha na yi ra asabar ce ba azumin nafila ra asabar in kayi juma'a kai asabar ba laifi ka keɓe asabar ita kaɗai kai azumin matsala ka keɓe juma'a ita kaɗai kai azumin matsala amma in kai alhamis sai kai juma'a ba matsala in kai juma'a sai kai asabar ba matsala in ko ya faɗo ranar arfa ne wannan ko ranar ashura ko ka yi jiyan ko ba ka yi ba sai zama da ta faɗo ranar juma'a ne ko ta faɗo ranar asabar ai ba kai ka keɓe shi ba ba ka yi haka waje dan dan ranan ba a'a ka yi azumi ne dan ranar arfa ba ka yi azumi ba ne dan ranar ita ce ranar juma'a ko ita ce ranar asabar ina ba an gane to shi kenan ya fito ko متفق عليه واللفظ للبخاري وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام min bai da sa'iril ayyam kada ku ware ranar juma'a da azumi ita kadai a sauran a tsakanin wasu kwanaki illa an ya kona fi saumin ya somu a hadukun sai dai in ya yi daidai da ɗayan azumin da ɗayan ku kan yi amma ba ranar kaɗai ba yau ya faɗo ranar ne wa fi sahih bukhari an juwairiya bint al-harith wannan ya zo cikin sahih bukhari daga juwairiya bint al-harith tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam da kala alaiha yawm al-jum'a annabi ya shigo wurin ta ranar juma'a tunda sa ce wani ya sa'ima sai ta rabbe ita tana azumi a ranar juma'a fa kala asumti amsi kin azumi biya ne alhamis kenan kala la ce ban yi ba kala fa turidina an ta sumi gadan ko kin yi niyan zaki azumi gobe kenan wace gobe bayan juma'a asabar kenan to لا abinci ba فأفضل da juma'a ita kaɗai da azumi ya fito wal a ay kathiratun hadisan nan suna da yawa wa na nahyi dalilin da sa aka hana duk ma a keɓe kai ta kaɗai ko wannan wallahu ala Allah shi ne mafi sani amma dai akwai abin da ma zakarahu ibn al-qayyim wajhan bi qawlihi akwai abin da ibn al-qayyim ya ruwaito da wani fuska ce saddu zari'a ne min an yulhaqa bi dini ma laysa fihi wannan ana so a toshe ne a tare mutane kada su rika jawo wani abu suna mai da shi addini alhali kuma baya ciki ba shari'a ce ta ce a yi ba wa yujibu tashabbuha bi ahli al-kitabi fi takhsisi ba'd al-ayyad bi tajarrudi an al-a'mal dunyawi kuma wannan ana cewa an yana wajabtar da kwaikwayon ahlul kitabi su ne suke keɓe wata rana su ce kwata-kwata ba za su yi wani aiki na duniya ba su kwata-kwata kamar yadda yahudu suka keɓe ranar asabar kuma kiristoci suka ce ga ranar lahadi dace ce kwata-kwata su ba za su yi aiki ba a rana mu ba a ce mana kada mai aikin na rayuwa mu ba kwata-kwata a'a lokacin ne kawai za mu ware in lokacin ya yi mu je mu yi wayan dum ai ila hadal ma'ana kuma za a hada wannan ma'ana anna hadal yau lamma kana zahir al-fadl ala al-ayyam yayin da wannan yini ya kasance mai bayyanannen falalaci akan sauran anya kwanaki kana da'i ila sawmi qawiyan wato sai zama sai mutane su ce to a yi azumi a ranar abu ne babba ba huwa fi na ta in na ta fi sawmihi saboda haka sai zama wannan yana cikin abin da mutane ke zaton a bibi azumi a ciki wato falihin bibi wasu ma har suna buki da wannan in sun yi azumi mala ya a yi bi sawmi yawmin ghairihi wanda ba sa mutu damuwa ba sa kulawa da yin wannan ranar wata ranar ba su damu da ita ba to wannan shi yasa aka hana وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه لهذا المعنى كما أن عنونا كوي وني أوكينا متانيسون سام الشريعة أبن دي إتبا تشيبا وما متنيات أرو وني أوياتا الشريعة هذا في زبان مكالي والمعنى والله أعلم نهي أن تخصيص ليلة الجمعة في قيام الليل شيني ما أن معنى ما دفع كتك أكيد رانا الجمعة da sallar dare mutum ya ce ba zai ce ranar juma'a ya rika sallah min bainin layali da annaha min afdali ay al-layali saboda suna daga cikin daruruka wanda suka fi daraja to shi maka ake ya fito وقد سبق في المسألة رقم واحد ya bayyana ma mun yi magana a matsala ta kan farko tun da muka fara wannan magana a lamba ta daya cewa ifradul ta bi siyamin idza wafaqa arfa aw ashura amma an ya iya ware juma'a ay azumin azuminta. idan ya zama yayi daidai da ranar arfa ko ranar ashura wa annahu la ba'sa babu laifi mutum ne azumin waɗannan da haka yi wani ya tambaye ka sai ka ba shi ce ga abin da malamai suka ce in ranar arba ta faɗo ranar jimma, ko ranar arba ta faɗo ranar lahadi ai ranar asabar to ana yin azumin mutum ba zai ce tun da an hana ranar ba kamar yadda wasu malamai suka ɗauka wasu malamai sun ce babu matsala mutum ya samu ya azumin wallahu ta'ala alam tafi bi hada sai aqda'u zakah sannan a fita siyam sai mun gama da arkanin islam gaba daya sannan za mu shiga sauran abubuwa kun ga an faso tun da daga tsarki aka zo aka yi maganar juma'a sallah aka yi maganar kan juma'a don tana cikin sallah to yanzu mun gama da waɗannan da suka sa waɗannan insha Allah wa ta'ala sati mai zuwa ko ko mu ce lahadi abin nan ta sama ko dan sati mai zuwa kan wasu ila wani wurin sallah insha Allah wa ta'ala to sai bayan an gama ah, wancan goron sallah insha Allah sai mu dora بإذن الله تعالى نكتفي بهذا وعليكم السلام ورحمة الله نعم dan agajin da ke da sau a ga wannan maslahar sallar ne suke amma ko su sai su yi magana don su ma ɗin agajin suna iya zuwa bayan sun daidaita sauran su koma gefe su ku ta labari ba sha gani ba su kaga suna abin da ba shi suke yi ba shi aka sa su ba amma ya tsaya kawai gyara sahu suke ba sa cewa komi a wani wasa ta mai magana ba kawai a gyara an buɗa nan ya shigo nan kawai mai matsala kamar wani lokaci su ma ganin su masu aiki ne su koma wani gefe ana kudu suna ta magana a gefe ba daidai ba ne abin fa ya ci ya riga ya ci duniya am harami za ka gani waɗannan masu aikin askar wani lokaci ana kudu ba a cikin haram suna tafi ma suna ta surutu su kusa da kai za ta suna ta magana sai ga kai kamar suna ganin ka kai dan kakale ne ma dan karambani masu su ne masu abun masu yi kai ga kadan da karambani kana ta kada ta yi dan dai kawai ka riga ka za a dibe nan ba nasu bane kawai shi ke nan zai kai ya abun nan kinka ba wurin su ka zo ba shine kawai ba abin da ya dame ka da su amma in kana biye masa kana kallon za ka ji bakin ciki na kama ka ka gani san ma an ya ka balle cikin harami za ka gani ba kai ba ma cikin a nan cikin matsaf za ka ga suna magana in ka shiga wani lungun safa da marwan nan dan zaka tada su sun yi zazzaune cikin wannan abu suna ta so shagalin su ana hudu ba jumma su suna wurin suna ta suna ta surutu su suna labarin ni na gani da kaina a gan su a wurin kawai wani yana ta tati suna labari ya tati ya tati abin ya bashi dariya ya nuna wa ɗaya su fashe da dariya su ta dariya kuko kun yi su kuna jiran kuna jiran su ko suna ta dariya don ka kalli wannan sai ka ce abin nan ne to amma sai ka auna su ma'aikata ne na abin nan ne karatu su kai ba karatu suka yi ba kawai Allah ko su ne su wannan aikin kawai abinda suka sani kenan wani abinda ka sani ma bai sani ba kwata kwata ba ta ce kawai ke ganin kamar ita ce mai mai kuma bai zama haka ba shi bane shi ne wani ka gan shi bai san komai ba saboda haka ba shi bane abu shikenan ko na to Allah sa ban sani su ba da bashi ban gane ya kaga ba gane gane to yi gari ehe ehe eh. ehe na masarar a ni sani ba ga wadai yawwa eh eh eh eh amma lokacin da eh eh sai biya biyar din shi bai daidai ba wannan garar ne da cewa ya yi ga masara na baka rance amma nima ma masara za ka mai domin da ita rancen masara na baka daidai lokacin wata kaza da kakan masara za ka daman da buhuna da na baka wannan buhun da na baka kwano nawa yake yi aka ce kwano hamsin ya ce to irin wannan bahon za ka dawo man da shi kwanon hamsin ba ruwanka da lokacin nawa ake sai da masara nawa ake yi ya dawo ma da ita a wannan lokacin wannan ba matsala amma ya ce wai shi sadda ya tashi sai da tashi shi ma wannan haka zai ba shi shi kuma wannan shi ne mun ta ba. domin ai garar ne ai zai iya yanzu misali an zo an ce ana sai da ta ashirin da biyar to ai shi hari yake yanzu ta kai talatin saboda haka wanda yake bi baki suna nan suna ta rabobin inna lillahi mutumin nan kyan shi sai da masaran nan yanzu tun tana ashirin da biyar kada sai ya jira ta kai talatin kuma ya sai wuliyar talatin talatin haka ne ko ba a akwai cutarwa a daidai ne haka sai masu kudin kauye dama ba su damu da wannan daidai ba eh, wani ma masarar wani kuma kudin ne ma ake arsa ya ce a dawo mai da ruwa kuma dai masu kudin kauye ne wannan abu da yawa sun shahara kan wannan tsayar Allah ya sauka yawwa akwai wani abu da muka dan lura da shi kuma an ce da Allah ya jawo hankalin yan uwa kuskure ne wato qur'anan nan da ake dauka mutane na karanta a ciki wani in ya zo ya karanta sai kuma ya bi ciki ya rika yin rubutu ya rika rubucewa yana sa masa alamomi ba daidai bane haka ko da mushaf naka ne ma to bai kamata kai rubutu a ciki ba dan ba a son wani abu ya shiga cikin mushaf qur'ani ba a son wani abu ya shiga ciki ko da a ce magana ce ka tuno ko ka fahimta sai dai ka samu takarda ko ɗan littafin ka ka rika rubuta ka rubuta nan ba ayar ka rubuta sunan surar sai ka kwafi abin a cikin littafin ka amma ka rubuta qur'ani ko naka ne ba daidai ba ne in kun duba cikin usulul tafsir na salih ya yayi magana ya ce ko da aka bari har ai tarjama cikin qur'ani wannan cewa ya mutlakan laifi ne a yi ƙura'ani tarjama in ma ba larabcin a ciki wannan ba su ba da shi ba wanda suke sa tekstin arabic ne sannan su sa transliteration a ƙasa sannan su sa translation a ƙasa ina fata an gane to wannan an masu rangwame ne saboda uzuri amma in ba haka babba a yarda wani abu ya shiga cikin ƙura'ani da shi kaɗai ake so a baki to ko na mutum ne ba daidai ba ne ya rubutu a ciki ya rika rubuta wasu abubuwa na shi ciki ko ya rika jama ayoyin layi ya ne masu magana to shi da aka lura da wasu duk sun rubuta ƙur'anan nan da suke ɗauka to da Allah ba daidai bane ko naka ne ma ba daidai bane balle kuma in ka ɗauki ƙur'anin da ba naka ba na aro kuma ƙur'anin nan muna da su wani lokaci ka ga guda ashirin da iri ɗaya to ai wanda kai rubutun ciki ba dole su gane shi ba duk da na sa akwai masu ɗaukewa wani ya riga ya rubutun na ya zama nashi tun yana rubutun yana ajiyewa yana rubutun wata ne ya tashi sai sun gume shi akwai wasu masu faɗi da muke da sunan duk an kwashe su da wani ya zo kawai sai ya ɗauka dole shi da sai ke karatu sai ya ɓoye su ko an zo nema ma ba za su samu ba guda biyu ko uku sai da suka zama uku da aka ga sun zama kanan na wajen goma ne da yanzu ba saura suna da daɗin rubutu karanta ko ba gilashi ne yana karanta da haka wani shi ya ji daɗi zai ɗauke shi ya zaga a kai sai ta zai shi gida to matsalar shi ne ba a baka ba a da za a yi to kuma rubuta su da rubutun nan ba daidai ba ne da aka a bari kawai a daina yi in ma mutum da tafsiri ne ko wani wanda akwai gefe dama rubuce an yi rubutu ciki shi ya ƙara nashi na fahimta wannan ba laifi amma mushaf irin waɗannan irin waɗannan a ce mutum ya rubutu a ciki ya fata shi ba daidai ba ne ba a yi ba a son wani rubutun wani ya shiga cikin mushaf muna fata Allah ya taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونكتب مآخرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة نفسنا وتوفنا عن تراب عنا وحشرنا في جملة نبينا وتحت لواء حبيبنا واجتنا يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لو نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم ووفهم لهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وكلنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين